بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da haɗuwa a cikin waɗannan darussa masu albarka, darussan da muke bayani akan littafin kamin ah, minhajul muslim wallafar sheikh abubakar jabir aljazari wanda wannan littafi ne wanda ya kusa akidu da na dubba da akhlaq da kuma ibadoji da kuma mu'amaloli a cikin wannan darasi wanda shine darasi na hamsin daidai haka ne ko a wannan rana wacce ita ce ranar uku ga watan ɗaya na shekara ta 2022 tsara mana imani kuma sanya wannan shekara ta turawa da ta shigo ta zama mai albarka ta kuma zama mana alkhairi a rayuwarmu gaba daya satin da ya gabata mun tsaya eh, shi da ko shafi na shafi na shekaru da uku hmm. بسم الله الرحمن الرحيم سابعا ألا يكلفه ما يشك عليه وألا يحمله ما لا يرضى نعم. نعم سادسا أن يفي له في الأخوة فيثبت عليه ويديم ويديم أحدها لأن قطعها مهبط لأجرها wa in mata naqala al-mawaddata ila auladihi wa man walahu min asdiqai muhafazatan ala al-ukhuwa wa wafa'an lisahibi فقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوزا دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن كرم الأهد من الدين ومن الوفاء wa min al-wafa'i Allah ya saddika aduwa sadiqihi Allah ya saddika aduwa sadiqihi iz qala shafi'i rahimahullahu ta'ala idza ata'a sadiquka aduwaka faqad ishtaraka fi adawatika na'am malam yace daga ciki an yi fi'lan usul ukhuwa hmm. yayi kokari wajen ya zamanto ya cika masa yan uwantaka yace fa yakbuta alaiha wa yudima adaha ya tabbata a cikin wannan yan uwantaka da yana kaɓa mahubitul la'ajiriya saboda yanki ta yana lallata ladanta sai ce wa in mata na kalar mawadda ta yi idan kuma shi ya mutu wanda kuke abuta da shi to ya kamata kada abotar ta yanki in yana da ahali yana da mutane to sai ka ɗau abin da sai ka koma da ita wajen su. shi ne malam ya ce ya koma da shi ila auladi wa man wala min asfai ya'yansa da kuma kanin abokansa muhafazatul ailo kowa wa fa alil sahibiya kawai ya tabbatar da abin an ga abdullahi dan umar ya ga wani bakauyi sai ya sauka ya ba shi abin hawansa ya kuma karrama shi ya ce masa ai wannan ƙauyawa ne dan abu kaɗan ma ya ishe su sai abdullahi dan umar ya ce cewa ai wannan mutumin da kuka ga ina girmamawa ya kasance aboki ne na umar na ma'aikatar kenan saboda haka shi ta yake girmama shi da na isha ke cewa ma zirtu a mu'atin ma zirtu ala khadija ta ce ban taɓa kishi da wata mace irin kishin da ne da khadija ba menene dalili shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan ambatanta don suna magana nan da nan sai ambaci Kadija. ka kuma lokacin da nana Kadija ta rasu ma gaba ɗaya lokacin na na isha shekarun ta ba biyar ba duka duka Da su ce biyar ba amma take cewa ba wata mace da ne kishi da ita fiye da irin kishin da ne da Kadija. me dalili shine saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan ambatan nan da nan zai ambace ta nan da nan zai ambace ta ce wannan yana daga cikin dalilan da suka sa yake yawan kishi da khadija saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana girmama abokan khadija da kuma yan uwanta wannan yasa na aisha take yawan kishi ita shi ne nan malam ya ce faɗa da a rasulullah a azizan annabi ne ya girmama wata tsohuwa da khalat alai wacce ta shigo fa lahu fi ya ka ce masa yanzu wannan tsohuwar mai sa kake karrama ta nan sallallahu alaihi sai ce inna ha tafi na ayyama kadija ai wannan dattijo abin da ya kawo kaga ina karrama ta saboda tana zuwa a lokacin kadija kanana ko inna karamal ahadi min ad-din kuma girman alkawari girmama alkawari yana daga cikin addini saboda haka nan sun salam tsohuwar da ta zo sai da ya dinga zunubi yana cewa ina hala sunanta hala a wacce ita wa khadija ce ce ina hala ita kuma waccan wata dattijuwa ce ina ga kamar ita ce ta sama almuzaniya saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana girmama ta yana iman ta hmm. duk saboda kawai uwan Khadija ce hmm. malam yace wa in min al wafai Allah yusadiq adu wa sadiqi yana daga cikin cikar yan uwantaka hmm. kar mutum ya abota da abo eh, kada mutum ya abota da makiyin abokai amma na gaskiya a zahiri ya danganta da wace irin adawa ce yawwa kaga yanzu misali don abokana da aboki yana adawa da wani akan abin duniya sai a ce kuma kai ma sai ya zama abin nan ɗinka wanda yake adawa da shi sai ya zama makiyinka wannan gaskiya a galibi shi ne adawa wacce take ta addini amma dai haka kawai mutum yana adawa da wani kuma adawan nan ba ta Allah da annaba wacce mm. kai ma kuma a ce dole ce kai adawa da shi wannan gaskiya an dora wa mutum hmm. wani nauyi na da na shi ne yake cewa min rafa Allah ya sadiq adu wa sadiq qala shafi rahimahullah ka ata'a da shi faqad ishtaraka a adawatika idan ya zamanto abokinka ya yi biyayya ga matsayinka to suna haɗu kenan wajen adawa da saboda yanzu idan ka ce duk wanda abokinka ya yi adawa da shi kai ma za ka yafa to da mutum nawa za ka yi shi ne da mutum nawa to za ka yi hmm, hmm. Sabi'an Allah yukallifa kuma ya shi ku wa Allah yuhammilahu ma la ya tafiyarta kuma a فلا يحاول أن يستمد منه شيئا من جاه أو مال أو يلزمه بالقيام بأعمال إذ أصل الأخوة كانت لله فلا ينبغي أن تحول إلى غيره من جلب منافع الدنيا أو دفع المضار وكما لا يكلفه لا يجعله يتكلف له إذ كلاهما مقل بالأخوة مؤثر فيها منقل من أجرها المقصود منها فعليه أن يدوي معه بساط التزمت والتكلف والتحفظ إذ بهذه تحصل الوحشة المنافية للألفة وقد جاء في الأثر أنا وأتياء أمتي براء من التكلف وقال بعض الصالحين من سقطت كلفته دامت كلفته ومن خفت مؤونته دامت مودته وآية سقوط الكلفة الموجبة للأنس والمذهبة للوحشة أن يفعل الأخ في بيت أخيه أربع حصار أن يأكل في بيته ويدخل الخلاء عنده ويصلي وينام معه فإذا فعل هذه فقد تم الإخاء إخاء وارتفعت الحشمة الموجبة للوحشة ووجد الأنس وتأكد الاندفاع waɗannan abubuwan da malam ya faɗa ya laita a ce tabbata irin abokan yanzu to yanzu abotar ta zama wata iri daban malam ya kawo nan cewa kana da aboki allah ya kalli goma kada ya ɗora mai abin da ba ba wa Allah sami kammilahu ma la yarda amahu kada ya dora masa abin da wani ji daɗi ba fala yuhawil an yastamid da min shay'an min jahin aw idan aw yulzimu bil qiyam bi amalin إذ أصل الأخوة an لله wani ينبغي ne da إلى mana ta جلب منافع a أو دفع ya ce asali ana yin abota ne saboda Allah to da kar ya zamanto abokinka kana dora mai nauye-nauye ta yadda abotar za ta koma ba don Allah ba shi ne yake wa kama layu kallifu layu ji alumu ya ta kallafu lau kamar yadda ba zai kallafa mai ba to kada kuma ya sa shiya kada kuma kamar yadda ba zai fi halatta ya kallafa masa ba to kada kuma ya jawo yadda zai kallafa mai ɗin mm. saboda duka yana taɓa yan uwantaka mm. wani baki da muka zauna da shi turki ne a makarantar mu cewa hmm. akwai wani abin ɗinsa ya je ya je wajen su haka ce adil ne kamar yanzu a ce ofisa da kai da ma ko auren ya da kanwa hmm. to shi ake kira adini so man tukur da ya gidan ka kayan kamar rago ne <laughs> to ji ba man tukur bai kai karfin ka ba yace ni da na je yan kamar raguna biyu a riya yace to da ya mun waya ga ce zai shigo zai shigo madina sai na gudu yace zama ne yana ganin ci <laughs> ba shi da kudin raguna guda biyu hmm. to kaga yana da kyau ko da hidima ce irin wannan bai kamata ka yi wa abokinka hidimar da yawanci ake rama wa juna wacce ba zai iya ba <laughs> shi security ne eh. albarkin shi ba can ba ne eh. yake wala yana mun waya ya ce zai zo madina wani abu kawai sai na gudu na baga yawa ya ce haka ba alaihi an yi tsuya ma'ahu bisa ta zan mutu wata kallufi wata hafus ta bitasul wahsha al munasir ulil ulfa saboda duk lokacin da kake dorawa abokin ka nauyi to wannan zai sa ya nisance ka yace wa wa qarja a ya zo a maganganun magabata ana wa atiya ummati bura'u min at-takalluf ni da masu tsoron Allah daga cikin al'ummata to babu mu babu dora wa kai abin da ba zai iya hmm. a zahiri malam kamar yana nuna hadisi ne hmm. tunda ya ce wa kiyawa ummati hmm. ba maganar wani bane amma dai Allah ne mafi sani da ingancin abu ce wa qala babu salihi wasu daga cikin managarta sun ce man saqafat kulfatuhu damat kulfatu duk wanda ya zamanto cewa duk mutumin da ya zamanto cewa baya dora nauyi to za a daɗe da shi kuma komai kudin mutum wala yana son sau ko da mutum ya mallaki miliyoyi in ka ba shi gora zai ji daɗi yi lokacin da muka je yola karatuttuka da sauransu ta kwana uku suka kama mana a hotel ma sun kama mana ɗaki biyu sun kama mana ɗaki biyu da falo to amma kawai da muka sauƙaƙa duk lokacin da suka zo suka ce me za a kawo na abin sai ce kuje ku yi ku wanda kuka ga ku iya to kaga duk da suna da hali suna da dama amma ba karamin daɗi suka ji ba da wani eh, eh, eh. saboda wani suka gayyaci wani zai ce ku kawo nono ku kawo kaza ku kawo kaza mm. to nan sai sa duk sanda mutum zai gayyaci mai wa'azi mm. sai ya shirya ba kawai ya fata amma misali in ka ce masa duk abin da za ka iya kawai ka je ka kana abinci to kaga wannan zai sa zai zama cikin sauki so duk mutumin da kake abota da shi ko kuka haɗa wani abu da shi ya zamanto ba ka tallafa mai abin da ya wuce ƙarfinsa to wannan zai sa shi ma ba zai shiga cikin damuwa tare da kai ba hmm. kuma zai ji daɗin zamantakewa da hmm. kai hmm. malam yake cewa man سقطت كلفته dama كلفته wa man مسؤولته دام مؤنته mu'unatuhu ne dama mawaddatu duk wanda kuma ya zamanto nauye-nauyen shi ba sa yawa to za a daɗe ana kai shi nan ma'unatu za a ce ko ma'unatu ma'unatu ma'unatu shi haka wani mutum da ya saki matar shi na san yadda suke sosai sai na tambaye shi ne sa ya saki ta shi mawala bukatun ta sun yawa saboda haka tana ɗora mai nauyi da yawa da haka da ya gaba zai iya maka ya ya rabu da ita so galibi haka abubuwa ce haka wata mace ita ma ta aura wani mutum sikila so suna son juna amma maman mamansa ta zo ta tsaya a kan ta cewa lati ya rubuta mata suke su ba za su iya ba ba za su iya hidiman magunguna ba to galibi duk mutumin da nauyin shi ya yawa to za ka ga an gaji shi Allah ne kawai baya gajiya da mutane to sai kuma iyaye amma in dai ka cire waɗannan biyu kowa yana iya gajiyawa har uba ya cika roƙon ɗan shi ko ya cika neman abubuwa a wajen ɗan shi ɗan zai amma wanda ba sa gajiya kawai daga Allah sai iya yawa iyayen ma in general wani zai ji agaji ma dai in general iyaye da abin da ya samu zai iya kashe wa ɗanshi sannan duk wata wahala zai iya sadaukar da ranshi a kan ɗanshi amma yawancin ya ba su iya ga iyayen su ba za a mara ga kwanan na mafahimin wannan kenan wa ma sabula abin da ma'uwa eh mana eh mana haka ne eh eh shine yace wa ayatu sudul khulfa al-mujiba lil-us wal-mujiba lil-wahsha an yi fara aku fi bai ta fi abu ofisa abin da yake nuna cewa kun shaku a ku to shi ne zama za ka yin abubuwa guda hudu kai da abokinka an yi akula fi bai ta ya zama za ka iya cin abinci a gidan shi wani duk wani kala'in da za ka iya shiga toilet ɗinsa wani salli waya namu wani sallah ya yi kuma bacci tare da shi fa iza fa'ala hadhihi faqad tamma ikha in dai wannan to tabbas abin nan ɗin don uwantaka ta tabbata wallahi yanzu ina ma da za a samu irin wannan abokan sun yi ƙaranci saboda yanzu da yawa mutum yana rayuwa ne da abokan gaba shi da yanzu akwai wasu abokai tare suka taso haka komai da komai tare suke suka karatu tare suka komai sai suka zo kuma sai suka samu alƙalanci sai ya zama ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga shi a alƙalanci sama da wancan to yana tsananin son goma kawai shi abokin ya mai abin nan sama a goro ya bashi ke ta karewa ya mutu so yanzu da yawa za ka ga abokai suna da karanci gaskiya kuma suna ƙara karanci saboda san duniya da kuma kasancewar abotar yawanci ba a gina ta saboda shine yake cewa wartafa'atul hishma al-mujiba lil wahsha wa wujid al-uns wa ta'akkada minhu kuma hakan zai ta samu al-uns ya zama an samu ɗeba kitowa kuma an samu annishuwa da jin hmm. na'am ثامنا أن يدعو له ولأولاده ومن يتعلق به بخير ما يدعو به لنفسه وأولاده ومن يتعلق به إذ لا فرق بين أحدهما والآخر بحكم الأخوة التي جمعت بينهما فيدعو له حيا وميتا وحاضرا وغائبا قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك وقال أحد الصالحين أين مثل, مثل الأخ الصالح إن أهل, إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما قلم والأخ الصالح ينفرد بالخزن مهتما بما بما بما قدم بما بما قدم أخوه عليه وما صار إليه يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت عصبات الثرى. لك يا تفضل إذا متن يسعى مثلا وانا غير to tabbas wannan dan uwan ya yan uwa ne jini da yawa tunda za a ga yanzu yan uwa ne jini da yawa kamar yadda malam ya faɗa su in ya mutu za ka raba dukiyar su shi kuma a dan uwa ne garin ne masa addu'a sai kuma shiga cikin damuwa shi ne cewa yau da wani wani auladi ya mai addu'a shi da ƴaƴansa domin ya ta'allaka lahu bi khair da kuma wanda yake da alaka da shi da alkhairi ma ya dubo biyu ne na su yi wa auladi irin addu'a da zai yi wa kansa da 'ya'yansa hmm. kuma ya ta'allaku bihi da kuma wanda yake da alaka da shi yace farka bayin bayna ma wal akhar bi hukm al ukhuwa saboda babu bambanci tsakanin wancan din da ɗayan bi hukm al ukhuwa saboda yan da ta hada tsakanin su sai da ula wa hayyan wa mayyitan zai mata addu'a yana raye da kuma bayan ya mutu wa kafiran wa ga'iban yana nan da kuma baya nan ala alaihi salatu wassalam da zala kira da miki Allah ta tabbata gare shi yana cewa idza da arrajulu li akhihi fi zahar al idan mutum ya wa dan uwansa addu'a lokacin da baya nan qala al-malak sai mala'ika ya ce wa laka mithlu zani kai ma kana da irin wannan wani mutum ya mutu da ya mutu sai aka duba shi da 'yan uwa duka babu su hmm. babu kalle babu yayye duka babu hmm. aka duba babban ma babu kasabiya ne hmm. ya fi kalala ma wani sau da shi kalala shi ne wanda wala lawala da lau wala wale ke so na yan uwa ma ba shi da su to aka duba a amam babban ma babu sai can ana dubo takardu sai aka ga wasu mutum uku ‘ya'yan babbannin sa ne da su da alaƙa da shi shi kenan sai aka kira wasu aka ce musu akwai wani ɗan uwanku da ya mutu bana wani su suka ce Allah ya ji shi kiran mu ba ma ta hudu ba su damu da shi ba sai aka ce to dama akwai wasu kuɗi da ya bari hmm. abar yanzu dubu ɗari uku da hamsin aka ce akwai kuɗi da ya bari da za a raba musu so kuɗin da ya bari riyal dubu ɗari uku ne da hamsin kenan a aka ce da na farko kayan za a baka riyal dubu ɗari da sha takwas <laughs> eh saboda bai taɓa jin labarin su ba ko ne da su zai samu waɗannan kuɗin ba riyal dubu ɗari da sha takwas kaga yanzu riyal dubu ɗari da sha takwas ya kai ya fi miliyan sha biyar saboda aka yi faɗi ya suma kaga riyal dubu ɗari shi ne kusan miliyan eh, shi ne kusan ya kai miliyan sha uku wani abu ya miliyan sha biyar to shi ma ɗayan aka bashi ɗayan ma aka bashi idan bayan an kammala sai aka ce to yanzu abin da za a yi shi ne kuɗan kawo ɗan wani abu a mai sadaka jariya da shi tunda kuma shi ya mutu kuma ba shi da 'ya'ya dan ba da dan wani abu da za a haɗa mai sadaka jariya shi na farkon da ya suma bai da kuɗin ba wallahi shi akwai hidimomi yara <laughs> da haka shi gaskiya shi ba zai iya ba da komai a ciki ba saboda akwai hidimomin yaran shi da za a yi wa aure to shi ma na biyun aka ce ko zai dan ba da wani abu shi kai shi kawai abin da yake gani shi ne mutumin nan ya samu dama bai yi amfani da ita ko ya dale su tunda da yana raye bai yi wa kanshi ba shi gaskiya a shawarar kawai a haƙura a bar shi haka kawai shi ma gaskiya ba zai bada ba shi shi bai yi ƙarya ya ce yana da hidimomi ba ya ce dai kawai a bar shi dai tunda dai bai yi ba kawai a fita da shi amma kaga za a ga da yawa yanzu yan uwantaka gaskiya ta yi rauni shi yasa ce ya laita a samu irin waɗannan da hmm. zirin yadda za ga da mutum ya mutu makota ma za a samu makota wasu su su wannan ɗinsa su riƙe mara Da hmm. yanzu gaskiya abubuwan sun yi rauni da yawa Idan hmm. gaskiya yana da kyau mu kara da roƙon Allah Allah ya dawo mana da irin yin wantakan mu da to yanzu irin abokin da zaka je ka yi barci a gidan shi ka zauna a natsi kana da abokai da ka samu biyu zuwa uku abubuwan rauni ba taɓa manta ba da wata kista da rikin kamalan ibn usman ya baya na wani mutum ya ce ta gidan shi da aka da ya ce ta gidan shi makwacinsa ya ji labari sai ce maka yana so ya taimaka masa da dubu ɗari biyu da hamsin a ciki kudin miliyoyi ne sai ce yana so ya taimaka mai da dubu ɗari biyu da hamsin a ciki eh sai ce to ba matsala ya haƙuri tun da yanzu dare ya fara yi da safe zuwa ya to kawai da daddare cikin dare kawai ce ga shi an shigo gidan shi da aka ce ka waɗannan kuɗin da ya sayar da gida don haka sai ce ba matsala ga su gaba ɗaya amma yana neman alfarma guda ɗaya ya ce akwai makocinsa da ya yi wa alkawarin naira dubu ɗari biyu da hamsin a ce shi kawai a duka kuɗin abin da yake so shi ne su yake so kawai su cire ya su ba shi da ya yi wa makocin shi alkawarin dubu ɗari biyu da hamsin wani daga cikin yan fashin kawai sai ya waigo sai ya haifi wani daga ciki dama duk sun yi lissafi da hmm. raba fuskarsu sai ya yaya fuskar ɗaya daga ciki ya buɗe ta sai ce wannan shi ne makwacin naka sai ce ya shi ne kawai sai ya harbe shi ma'ana da shi aka zo a yi fashe shi yana tunanin shi eh e? shi yana tunanin shi kuma ya taho a kashe shi kawai sai ya harbe shi suka mai mai da kuɗinsa saboda su suna ganin rashin imanin ya wuce kasa a barayin ma wani lokaci za ka dan samu wani ya dan fi wani imani mm. akwai sirikin ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ma'aikatan zane ɗin nan ita da aka yi musu kuɗin fansan miliyan arba'in suka amsa sai suka ce kuma na a mu daina harka to kaga wanda ya faɗi wannan akwai alama yana da ɗan ila akwai ɗan rabuwa kaɗan saboda haka haka gaskiya yanzu abubuwan suke tafiya shi sa abota tana da tsananin wahala yanzu ɗauka kana da abokai ɗari sai ya ka tafi sama da guda biyu uku haka waɗanda za su iya cika waɗannan su sukuwai ku san muku na kuna da karamomi <laughs> wala da ƙyar waɗanda ne za su cika wannan ka yi bacci a gidan shi ba ka da matsala ka shiga toilet ɗinsa ka ci abinci ka ɗebi kuɗin shi ka yi amfani da su ko da ba da sanin ba kamar yadda muka karanta last wannan gaskiya yana da wahala malam yake cewa وقال أحد الصالحين إيه لنا تكون من برتاياتي أين مثل الأخ الصالح إن لا أسامك na وانا جري إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه su dangin mutum ya mutu za su raba gadin shi ne wa ya tamatta una bima kallafa za su ji daɗin abin da ya bai. wal aku salih yanfarbi shi kuma wanda yake nagari shi kuma ya farbi bil zai tsaya ya ta bakin ciki yana damuwa muhtamman ma kadima akuhu alai ya damu da yaya dan uwansa ya kasance cikin abin da ya gabata zuwa gare shi ya tunkara ya ula fi zulmatin lai yana masa addu'a fi zulmatin lai a cikin dare wa yastaghfiru lahu wa huwa tata baqis sara ina kuma nema masa gafara alhali shi yana can kasan kasa hmm. wala da za a dawo da irin wannan akwai daɗi su ga irin yadda mutanen madina suka yi hmm. allah ya yi su a cikin alƙur'ani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasusa suna fifita ragowar mutane a kan kansu hmm. ko da ko suna da bukata koda suna da bukata to suna ta su saboda haka zai ce da ɗan uwan shi a ya zo su raba dukiyar su aka suka dinga yi a madina lokacin ba sa yi jari ba zai ce matarsa guda biyu su zo ya kalle su ya zaɓi wacce ya fi so shi kuma sai ya saka mai جمعنا الفصل الثاني نعم. الفصل الثاني في آداب الجلوس والمجلس المسلم حياته كلها خاطئة تابعة للمنهج الإسلامي الذي تناول كل شأن من شؤون الحياة حتى جلوس المسلم وكيفية مجالس مجالس مجالسته لإخوانه فلذلك كان المسلم يلتزم بالآداب التالية في جلوسه ومجالسته أولا wannan yana maka bayani akan ladubba na zama na zama a kuri yawwa saboda shi addinin musulunci addini ne wanda bai ba komai ba addini ne wanda ya haɗa komai da komai saboda haka musulunci zai yi maka bayani game da ladubban zama a kuri mu je malam أولا إذا أراد أن يجلس فإنه يسلم على أهل المجلس أولا ثم يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليقعد فيه ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا أو تفسقوا وقال ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما نعم معناها daga cikin laduka na zaman guri shi ne mutum ya zauna inda inda inda abin nan majalisi ya kayi ya musu sallama sannan kuma ya zauna inda majalisi ya kare daya biyu uku hudu biyar kakka zo ka za ka zauna a tsakiya kamar yanzu ya zo kawai ya zo ya zauna a tsakanin a sai ya zauna a can gaba amma ba guri ya sai ce malam tukwa dan matso yawwa amma dai ba wai kawai ka zo ka zauna a tsakanin mutane ba ta yi akwai abin da suke tattaunawa ta yi akwai abin da suke so su cimma shi ne dalilin da ya sa suka zauna su kowa na shika annabi sallallahu yake cewa ah, la yu'man ahadukum rajulan min sun thumma yajlisu kada mutum ya tada dan uwansa daga wuri sannan shi ya zauna sai da hausa suke cewa <laughs> talaka baya tashi talaka to amma ga su da hausa mm. a yan ɗan yi ɓanna mm. to da haka kenan mai kuɗi zai iya tashi talaka eh. yawo mm. so ana son dai duka musulmai su zama tawasiya walakin tawassa'u aw tafassahu amma ku yalwata wa juna ya yi wallazi na amalu la ila lakum fi majalisi tafassahu yastahi Allahu lakum kaga Allah ya yi umarni a nan cewa su dinga budawa وكان ابن عمر إذا قال له رجل إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه سيدنا عبد الله بن عمر إذا متن يمي يجي يزونا أقريش بايا زونا amma wannan gaskiya ra'ayin sani illa in mutum ne ya miƙe ba matsala inda shi hadisi ya ce kakkata da shi ne kakkata da shi haka ya zo a hadisi so kaga idan shi ne ya tashi da kan shi a matsala kana jabir bin samura yake cewa wa kana jabir bin samura jabir dan samura yana cewa kunna a atayna nabi sallallahu alaihi mun kasance idan muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haythu yantahi bihi majlis daga cikin mu yana zaunawa ne a daidai inda majalisi ya kare wal qawlu rasul sallallahu da ko fada annabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu al-rajul an yufarriqa bayna ithnayn illa bi baya halatta mutum ya raba tsakanin mutum biyu sai da izinin su na'am thaniyan idza qama ahadun min majlisihi wa ada ilayhi لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به نعم malam yace yana daga ciki idan mutum ya tashi daga mazauninsa ya dawo to shi ya fi cancanta saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kama ahadukum min majlisin idan ɗayan ku ya miƙe daga mazauni sun maraja ilai sannan kuma ya dawo zuwa gare shi to fa huwa ahqqu bihi shi ya fi cancanta shi ثالثا لا يجلس في وسط الحلقة لقول حذيفة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنا من جلس في وسط الحلقة kada ya zauna a tsakiyar da'ira mana mutane sun zauna kamar yanzu yadda muke din nan nan ga su ofisa ga ladan ga mu ga yin wani kuma kawai yanzu zo ya zauna a nan tsakiya to an hana mm. saboda yana nuna jiji da kai da kuma girman kai wannan yana daga cikin hikimomin da suka sa aka hana zama a wasu halka saboda hakan zai iya jawo jiji da kai da kuma nuna ita shi ne ce alaihi salam ya lanci wanda ya zauna a نعم halka نعم. نعم. رابعا إذا جلس يراعي الآداب الآتية أن يجلس وعليه وقار وسكينة ولا يشبك بين أصابعه ولا يعبث بلحيته أو خاتمه ولا يخلل أسنانه أو يدخل أو يدخل إصبعه في أنفه أو يكثر من البصاق والتنخر أو يكثر من الأداة والتساؤل ولا وليكن مجلسه هادئا قليل الحركة معناه daga cikin latifa na zamantakewa shine an yi jilista wa alaihi wa qaru ya sakina mutum ya zauna cikin natsuwa wala yushaq biku baina asabihi kada mutum ya dinga haka da yan yatsu yana shigar da wasu cikin wasu na'am wala ya abu su bilhiyati a wakatani kada ya dinga wasa da gemu haka a wakatani ko ya dinga wasa da zubi wala yi a asnanan kada mutum ya dinga a wani ya zo da abin kafuce ta yi hmm. haka yana <laughs> wala wasu haka suke duk a gida bai yi ba sai ya zo ya tsira nan ya tsira nan har wani ƙara za ka ji yana wannan duk ba yi daga cikin ladibban a أو يكثر من البصاق والتفكير ko ya dinga haka da hanci ya zo ne ya haka ya haka akwai abin da kowa fa yana yi hmm. amma kuma ba a sanye su a cikin jama'a hmm. yanzu duk waɗannan abubuwan da aka faɗa kusan kowa idan ya kaɗai sai yana yi hmm. amma a cikin jama'a ba a so mutum yana yi hmm. a wusturan bin alfusa ta hannun wata na hmm. eh, a kar mutum ya yawaita fatar da matina ko kaki a cikin mutane ko wani malami da ya koyar da mu in mun kibi ya yi kaki abin na irin tushen ɗin nan sai haka amma zai dama shi shi kujera shi mai juyawa ce hmm. duk sanda zai ce ya juya hmm. sai ka rasa kakin za ka gina ko darasin da ya yi hmm. so duk minti biyu uku hudu ce ya ina da cuta ce da shi zai kawai ne juya kuɗi wala amalan kafin a gama darasi ce sama da su goma darasin awa ɗaya to kaga wannan ya kamata mutum ya je asibiti mm. ko kuma kafin ya zo ya faci abin da zai faci mm. na mala ya a wani kusurar mai ko mutum ya ta atishawa kaga ya ta atishawa ma wani abu ne da ba za ka iya karewa ba mm. to kawai abin da za a iya fahimta abin da mala yake nufi a nan shine in ka ji kana atishawa ta yawa kawai kakkasu. Eh. amma malam bai zo ya lokacin corona ba wata ba a kano tun wata ya dinga hamma na ga wani yana hamma haka ka ga yawan hamma ɗayan biyu kome kome koyin wa ko bacci ka gani eh to wal yakun majalisuhu hadi'an qalil al haraka wal yakun kalamuhu manzuman munazzina munazzina وإذا تحدث فليتحرى الصواب ولا يكثر من الكلام وليتجنب المزاح والمزاح والمراء وألا يتحدث بإيجاب عن أهله وأولاده أو صناعته أو إنتاجه أو إنتاجه المادي والأدبي من شعر أو تعليم نعم malam ya ce daga ciki shine wani kun majalisa wa hadiyan haraka ya zama ya zauna baya yawan motsi wani kun kalamu manzumin mutawfi ya zama magana ta tsara take kuma a auna ta a wani yana magana wacce ba za ta iya ba yana faɗin abubuwa waɗanda wasu ma hankali ba za su iya ɗauka ba wanda za ga sun kware a karya zai faɗa abin da ba zai iya abin nan ba ko na haka ce kullum ya ji wajen budurwar shi talaka ce ita dinga cewa ya suka dawo daga amerika ya suka dawo daga london haka kuma ta yi ba ta taɓa zuwa ma abuja ba amma kullum tana gaya mai wannan maganganu to shi ne shi ma wata rama su zo wucewa suna tafiya a kano sai nuna mata gidan murtala kusan gidan murtala ko sai ce mata nin ne gidan da baban mai gina mana mun yi aure a nan za mu zauna sai ce mu sabawa ne nan gidan murtala ne to wani akwai wanda za a ga idan ya fara magana za a ga ba ya ta ba wata ma zuzuru ta tsariya ne wani kuma labari ne wanda ya hakaito wanda hankalinka ba zai iya ɗauka ba shi ke sama da yake wani za ta haddasa falle ta harbar tsawa idan zai yi magana ya yi ƙoƙari wajen nemo daidai wala yi kusur min kalam kada ya yawaita magana wani ya tsani bil a wani mira ya nisanci za yawan ba'a wala ya ta haddasa bi jabi na nahari wa auladi kada ya dinga yin magana ta alfahari game da 'ya'yansu ko kuma iyalansa au sinati ko a sa'in tajin mati wal adadi mai shirin autane ko kuma ya dinga faɗan wani abu da ya samu na kuɗi ko kuma wani abu da ya zamanto ya samu na na na wani abu da ya wallafa mana dai mutane ba suka san su ji yaban kanka daga bakinka ba sun fi so su ji yaban ka daga wajen wani shi sa da hau ke cewa yaban kai ta yi na wani za a haddasa gairahu gairuhu a asgahi yasma'u su ma'u غير مفرط في الإعجاز بحديث من يسمعه نعم يسي إذا yana magana ka saurara sosai amma ka kauce gona da iri wajen kwarzanta shi imam shafi na gani a siyar alamin nubala yadda za a biya kai to yana cewa ban taba daga mutum sama da darajar da Allah ya ajiye shi ba a sai ni kuma sai ya yi ƙasa da ni gwargwadon wannan saman da ya yi so galibi wasu mutane idan ka cika kamba masu to su kuma za su ɓata da haka wasu su wa Allah ya ƙafi alkalama au ya tsaluba ilayhi i'adata anna zalika ya su'ul mutahaddith kar mutum yana magana ka yanki shi ko kuma haka kawai ka ce dan maimaita abin da ka saboda wannan yana sawa ya zamantu wanda ya yi magana rabu don haka dai a takaice waɗannan ladubba ne na zamantakewa waɗannan ladibba ne waɗanda ke nuna girmamawa da kimantawa da darastawa da kuma nuna muhimmanci kuma gwargwadon kiyaye su gwargwadon jin daɗi da rana ka zai zai da cikin shirin allah da rabe mu su ne waya ka ga wancan yana magana wancan yana danne danne wancan ma yana magana wancan yana danne danne wancan ma yana magana haka dai wannan yana daga cikin rashin ladiba na magana na sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutu wata bin rabi'a ya zo yana magana annabi ya bai shi ya gama hmm. ya ta gaya wa nan sosai maganganu na shi kan gado hmm. amma bai yi yake shi ba yace in kana so kuɗi ne to za mu sa ka zama kafa kowa kuɗi a cikin mu in sarauta kake so za mu baka hmm. maimakon wannan gumakan da kake zagi idan kuma aljanu ne suke damunka to muna da masu rukiya duka da yanke shi ya ce kai ka dakata dakata waɗannan maganganun masu dacewa sai da ya gama sai ce abba ya abuloni ka gama abuloni sai ya gama shi kuma ya karanta masa hannun ko saboda haka ladabi na zamani na girma mai cuna yana da matuƙar amfani والمسلم إذ يلتزم هذه الآداب إنما يلتزمها لأمرين أحدهما ألا يؤذي إخوانه بخلقه أو أمله لأن أذية المسلم حرام والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده malam yace Allah ya uji da bi khuluqihi aw amalihi kada ya cutar da yan uwansa bi khuluqihi aw amalihi da dabi'unsa ko kuma da aikinsa lianna aziyatul muslim haram saboda cutar da musulmi haram wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa cikakken musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da kuma ah, hannunsa Mm. da haka wannan shi ne dalilin da ya sa mutum zai kubata daga waɗannan daga waɗannan wani yana daga cikin dalilin da ya sa mutum zai kubanci daga waɗannan abubuwa da Allah ya kamo masifa ta cin namun mutane in ma ba ka ci za ka zauna da waɗannan suke shi ta za ka girmama magabata imamul bukhari yake cewa wa inni la'arju an alqa Allah lam alqa kace ina fatan na haɗu da Allah ban taɓa cin nama kowa ko a ɓangaren jarmuwar ta'adili ba ya yi irin yadda wasu malaman jarmuwar ta'adil ɗin cewa ne yana da mummuna hadda wani kaza ne wani khabib na da kalmomi waɗanda suke na darajawa da su ma abin da suke yi duk wanda yi da tsoron Allah to ba kuskure ba ne tunda suna kara addini ma shi mamul bukhari sai dai ce fi nazar nan mutum akwai alamar tambaya a kan shi sakatu an alaman magabata na ba su ce komai a kansa na zama mu hal tara kuhu sun bashi kalmomin da ya fi amfani da su الثاني والثاني أن يجلب محبة إخوانه ومخالفته ومخالفتهم إذ أمر الشارع بالتحابب والمؤالفة بين المسلمين وحتى على ذلك نعم قال يتي نبيو شيني حقا zai jawo wa mutum ya zamanto ya samu soyayyar 'yan uwan shi saboda ne saboda shari'a ta yi umarni da attahafu ta yi umarni da attahabu ma'ana nuna soyayya da kuma mu'alafa tsakanin musulmai kuma ta kwadaita akan haka hmm. saboda haka duk lokacin da kake girmama mutane to za ka ji daɗin zamantakewa da su wato Allah ya halarci ɗan adam mai girma kuma abin girmamawa kuma yadda Allah da yake magana kan ɗan adam ya yake wafa kallahu ala kasirin marka na tafsira muka titi ta 'yan adam akan mafiya yawancin abin da muka halitta to wannan yana nuna maka cewa duk wanda yake so ya mu'amalanci dan adam da sifa wacce take ba ta girmamawa ba to fa ba zai iya samun jin daɗin zama da shi kuma ɗan adam baya girmama wanda baya girmama shi saboda haka girmamawa bayi ba ka aji. ana yin bayi ba ka ne so ba yadda za a yi zaman to mutumin da za ka ce abin girmama ne kaga shi kuma baya girmama mutane mutane ba su ta yin sadakar girmama duk wanda ka ga mutane na girmama to shi ma yana girmama su to don haka duk lokacin da mutum yake bin ladubba masu kyau na zamantakewa da mutane to hakan zai sa mutane su ma su girmama shi Allah ya ba mu da darasi na gaba za mu yi bayani akan ladubba na zama a kan hanya ladubban zama a kan hanya ta ga cewa allah maɗaukacin sarki ya rabu mutane da zama a kan hanya to waɗanne ladubba ya kamata su ladabci da su in za ka zauna a kan hanya shi ne karatunmu na gaba akwai ko tambaya ɗaya ne mu

Eh, saboda ai duka ana jin tsoron girman kai da shi ne na ji barkar kuma mai tambaya yawa malam dama dangantaka ne da inda kamar da muka kai magana magana da su kan ji hausa kukan ce ko mukan ce idan ga mutum yana hamma to wani in ba yin wa ba to amma kuma ya dangantaka wannan magana take da irin misali hadisin da yake nuna cewa hatta ne min shaitan haka hmm. Allah wa alam duk da haka kamar ba za su ci karo da juna ba saboda ko shi ɗan da ma zai iya saba ba ma ba tun da kake aikin kai a gani ma na ga wajen mata biya ah. <laughs> Allah ya ba mu da Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka ranka.